الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته الحب الخلي والذل والذل الخلي والحب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين ولهذا كانت العبادة لا تصدق إلا لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله والله جليل على العالمين فهي له من جهة محبته لها وإذاه بها ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاسد لرغبته عليها طعامه وشرابه في أرض سودية محلة إذ نام منها ثم استيقظ فوجدها فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برغبته وهذا يتعلق به أمور جميلة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 na modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata nawa ne ga wata tara ko? Eh? sha hudu na a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya yi daidai da nawa ne sha ɗaya ga watan goma ta sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin a tuhfatul iraqiyya fil amalin al wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان darasi وسبعمائة أولا درسي كو مجلسي نامو ننوى نقوم شابه a jerin gwanon ko majalisar mu wannan shine na nawa na hamsin da takwas bayan aiko da muka samu saboda azumin watan ramadan ba zan ce bayan hutu ba don na san babu wanda ya huta tun daga wannan lokaci zuwa yanzu dan adam ubangiji ya halicce shi cikin wahala bisa wahala lakad khalaqna al-insana fi kabad haka babu wani lokacin da dan adam zai huta sai lokacin da ya mutu da imani ya mutu da tsoron Allah idan bai mutu da imani bai mutu da tsoron Allah ba ba fa sai huta ba kuma ma gara ma nan din kowace irin ma rayuwa yake ciki kowace irin azaba yake ciki sai ya gwammace nan sun da can Allah a tsare mu mun tsaya inda malamin zai yi fara magana a kan ta'arifin al'ibada al'ibada kalma ce wacce take da saukin faɗa amma kuma ta kunshi rayuwar ɗan adam duka duka motsi tashin ɗan adam a gurin ubangiji ibada ne ko dai ya yi shi don Allah ko ya yi shi don wani Allah idan ya yi shi don Allah to ya yi abin da ake cewa ibada sai ya jira sakamakonsa ko ma ya fara samun sakamakonsa tun a duniya idan ya yi shi don wani Allah nan ma sai ya jira sakamakonsa saboda ka babu wani motsi na ɗan adam da yake fita daga da'irar nan ta al'ibada shi yasa malam yace mana wal ibadatu hiya الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه ita ce matukar ko manufa ta ƙarshe wacce saboda ita ne Allah maɗaukacin sarki ya halicci bayansa ubangiji ya halicce mu saboda wata manufa ta ƙoli manufan nan ta ita ce ibada min jihati amrillahi wa mahabbatihi wa rida ta bangaren kasancewar ubangiji yana umarni da wannan yana kuma son wannan ibadar kuma ya yarda da ita wannan shine abin da yasa ubangiji ya yi mu ba wanda ubangiji ya halicce shi a wannan kasa dan kawai ya zo ya rayu a katsina ya mutu a katsina ko dan ya ci abinci ya sha ko dan ya yi mulki ko dan ya tara dukiya ko dan ya tara zuriya ko dan ya matsayi ba wai dan wannan ubangiji ya halicci kowa ba a'a ya halicce mu ne domin mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kamar yadda yake ban halicci aljannu ba da mutane sai dan su bauta mu illa liya'budun wannan lamun din lamun ghaya ce wato sai dan su bauta mu don haka bauta ita ce nihayar abinda ubangiji ya halicci dan adam saboda shi a wannan ayar wasu malamai suna cewa ubangiji ya faɗi lamul gaya ko ka ce lamul ta'alim menene dalilin da yasa Allah ya yi ya yi ka ya yi kowa da kowa sai ka ce dan mu bauta masa to shin kowa da kowa ne yake bauta wa Allah a'a akwai wanda yake bauta wa Allah akwai wanda baya bauta wa Allah to ya kuma zai ce ya yi mu dan mu bauta masa ya ce ya yi mu dan wasu su bauta masa wasu kuma su bauta masa a ya yi mu dan mu bauta masa saboda bauta iri biyu ce akwai bautar da mutum zai yi bisa zaɓinsa bisa ya yarda bisa yana so wannan ubangiji zai ba shi lada a kanta akwai kuma bautar da ɗan adam zai yi wa Allah ko ya ko ya wannan ba ta sa ɗan adam ya samu ɗaukaka a gurin Allah don haka duk dan adam ko ya bauta wa Allah ko kai ya bauta wa Allah dole ne sai ya yi bautar Allah din akwai bangaren da bautar za ta amfane shi akwai kuma sanda zai yi bautar ba za ta amfane shi ba domin idan muka ce bautar Allah shine yi wuya da saduda da saranda ga umarnin Allah da ainihin bin dokokinsa to za mu ga dokokin ubangiji sun kasu kaso biyu akwai dokokin da suke a sunan ne alkauniya akwai kuma dokokin da suke a sunan ne a shari'a a sunan alkauniya shi ne irin zubin da ubangiji ya yi wa halittarsa tsarin da ya ajiye halittarsa a kai wanda dole ne halittar nan ta sadu da ta wannan tsarin ga ubangiji ya halicce ka da kafafuwa biyu don ka yi tafiya ya halicce ka da hannuwa biyu don ka ɗauki wannan ka aje wannan ka karɓi wannan ya halicce ka da idanuwa guda biyu don ka yi kallo da su ka gano abu ka hango shi ya halicce ka da hancin da za ka yi shaƙa ka shaƙi numfashi ka shaƙi iska ka fata majina ya halicce ka da baki wanda za ka ci ka sha da shi kaga wannan duk tsari ne da ubangiji ya yi maka sannan ya sanya maka wani tsari har ila yau na yadda za ka rayu a doron ƙasa dole in za ka rayu ka shaƙi numfashi ka shaƙa ka fitar dole ne ka ci dole ne ka sha dole ne ka yi barci duk wannan tsari ne na ubangiji da ya sanya wa ɗan adam dokoki ne da dole ya bi su waɗannan su ake kira a sunanin kauliya babu wani ɗan adam da zai ce ya fi ƙarfin yabo wannan dokoki ko ya musulunta ko bai musulunta ba ma'ana ko ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko bai faɗa ba dole ne wannan dokokin da ubangiji ya tsara dan adam a kansu ya so dan adam ya rayu a su dole ne ya rayu a cikin su bai isa ya ce zai canza wata doka daga cikin waɗannan dokokin ba bai isa ya ce shi kafafuwansa ba da su zai yi tafiya ba da hannayen yanzu zai rika tafiya kawai don ya bijire ya kangare ya taurin kai bai isa ba kamar da zai bai isa ba ya ɗauki ayyukan da hannaye suke yi ya danta wa kafa sai da kafarsa zai ɗauka ya mika ya bayar ya karba bai isa ya ce zai yi wannan ba ko ya ce shi tun da dai ma har Allah ne yake so a ci da baki to shi ya daina ci da baki ta hanci za a dinga dura masa abinci ke shi sun san da aka abinci shi bai yadda ya ci da baki ko ya ce a'a shi tun da an sanya idanu su ne hango gaban ka kafin nan shi a rufe masa idanun a buɗa masa wasu ta kiya har bai ita yi wannan ba ko ya ci ko ya so dole ya bar wannan tsarin na ubangiji ya tafi a haka sannan bai isa tsarin da ubangiji ya sanya masa na rayuwa na bacci da hutu da ci da sha yake duk zai mutu tawaye ba ke shi yanzu zai zama dan tawaye ga Allah ba zai rika ci ba tunda Allah ya ce a ci a sha wa kulu wa shrabu a alqur'ani yake shi ba zai aiki da su ba don haka ba zai ci ba ba zai sha ba in ya isa ya faɗa mana ko ya ce shi ya daina bacci tunda ubangiji ya sanya wannan bacci ka'ida ce doka ce ga dan adam ya yi shi to shi yanzu ya yi tawaye dan tawaye ne dan tawayen bacci ba zai rika bacci ba ko in ya gaji ba zai huta ba babu dan adam din da ya isa saboda kangarewa da kaucewa hanyar Allah ce zai yi haka to kaga wannan dole ne ya zo waɗannan asunan kauniya akwai asunan shari'iyya waɗanda dokoki da ubangiji ya sanya na shari'a wanda ya aiko manzanninsa da su ya aiko ya saukar da littattafansa suna kunshe da su na cewa yi kaza bar kaza yi imani da kaza ka kafircewa kaza wannan duk sunan ne shar'iyya aka shar'anta mana imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da manzanninsa da littattafansa da kaddara aka shar'anta mana sallah azumi zakka hajji waɗannan ayyuka ne da ubangiji ya shar'anta wanda suna karkashin abin da ake so a sunanin lahi shar'iyya ko al'awamir ash-shar'iyya to kaga anan dan adam yana iya yadda ya bi ko ya ce ba zai rubu ubangiji ya ba wa dan adam zaɓi a wannan a nan ubangiji bai tilasta masa ba bai tirsasa shi ba kamar yadda ya tirsasa masa tilasta bai tirsasa masa wannan ba kamar yadda Allah ya ce inna hadaina mustabil imma shakiran wa imma kafura ubangiji ya nuna wa dan adam tafarki tafarki mai kyau da mara kyau ko dai ya gode ko ya kafirci faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce wa dainahu najjai mun shirye da dan adam tafarki guda biyu to kaga anan ubangiji ya ba wa dan adam zamar ya zabi wata hanya zai bi wani rayi zai taka to wannan anan ne ubangiji yake ware mutanen kirki da wanda ba na kirki ba shi ne abinda ubangiji ya faɗa wala hu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yusawun to wa ilayhi turja'un ga ubangiji wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suka miƙa wuya sun so ko sun ki tsawan wa kan sun so su bi Allah ko kuma sun ki ba Allah din wato da san ko da rashin san da yarda su ko da rashin yarda dole ne sun yi kauya da Allah kaga a nan sunanin alkauliya sun shigo saboda ka dan adam idan ya bi Allah ta fuskar bin umarninsa na shari'a da barin abubuwan da ya hana ya zama mai bauta ga Allah wanda yake da kusanci ga Ubangiji yake kuma sauraron kyakkyawan sakamako a gurin Allah idan kuma ya ƙi bin Allah ta wannan nahiyar wanda kuma dole ne ya bi shi ta nahiyar sunan tauliya to kaga anan ya zama nan ma ya zama al-mu'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala ko ya ko ya so bawa ne ga Allah shi yasa ubangiji ce in kullu ma in kullu ma fi samawati wal ard illa ati ar-rahman abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana matsayin bawa sai ya je da Allah a matsayin mai bauta gare shi yana matsayin bawansa abinda kuka ce bautar iri biyu ce akwai bautar da za ta samu lada akwai bautar kuma da za ta yi tafiya. to idan dan adam ya yarda da umarnin ubangiji ya karbi shari'arsa ya yi imani da abin da ya faɗa to sai ubangiji ya dinga ba shi lada a yayin da ya bi sunanin lahi kauniya din ma musamman idan ya yi ikhlasi a cikin aikata su in ka ci abinci ka sha don ka samu karfin yin ibada ubangiji sai ya baka lada a cikin abincin da ka ci da abin da ka sha haka nan idan ka yi training domin ka samu karfi ka zama abin nan barde wato ka zama wani mujahidi ka fita jihadi to ubangiji sai ba ka lada a kan wannan training din da motsa jiki da kai duk da gaji ka samu karin lafiya ba haka ayyukan almubahat ubangiji zai iya baka lada akan su matukar kani sai Allah da su wannan shine ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka ubangiji ya halitta dan adam ya halitta aljanu da dan adam don su bauta masa wannan ibada din ta kuma samu ko dai mutum ya bi ta hanyar da ubangiji yake so ko mutum ya bi ta hanyar tila bautar dai ta samu don haka ba za a ce a nan muradun lahi qad tahallafa ba ka Allah ya yi dan adam da mutane don su bauta masa amma bai ci nasara ta wani bangaren ba wasu sun ki bautar ba za ka faɗa aka ba in ka fahimci cewa dukkan wata doka da za ka bi ta rayuwa bauta ne ga Allah to za ka fahimci kenan dan adam da aljan da dukkan wata halitta da ubangiji yayi yi masu bin wannan doka ne ta hanyar da suka so ko ta hanyar da ba su so ba wa biha arsalallahu rusula wa anzala al da ita ne wannan ibada ubangiji ya saukar da ya aiko da manzanni duka ya kuma saukar da littattafai gaba daya وليسم يجمع كمال الحب ونهايته بوتا وجتكي تشرع bin dokokin Allah na shari'a tana da ƙa'ida. ba wai kawai ka bi tsoron abin aka ce kai ba a ganka kana sallah ko a ganka kana zakka ko a ganka kana azumi ko a ga ka fita jihadi ko a ga kana sadaka ba wai wannan shine kawai ake cewa zakka ba ba ake cewa ibada ba a ibada dole ne ta kunshi cikakkiyar soyayya da soyayya ta koli ga Allah sannan wa kamala lillahi wa nihayata ta kunshi kamala ta kaskantar da kai ga Allah ta kunshi kaskantarwa ta ƙoli ga Allah saboda haka ibada sai ta haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu take zama ibada ka yi ta tare da so na ƙoli, so na ƙarshe da babu wani so sama da shi da Allah sannan kuma ya kasance ka yi ƙanƙantar da kai ka sadu da ka miƙa wuya ga Allah to lokacin da kai ibada tare da waɗannan sharuɗa to sannan ne ake cewa ka yi ibadar da ubangiji zai baka lada a kanta ka yi ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da ita ka yi ibadar da littattafan Allah suka zo gaba ɗaya suka koyar saboda haka wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani haka ibnu qayyim yake faɗa ibadar ubangiji shine ghayatu hubbihi ka so ubangiji so na koli ma'a dhulli 'abidihi kuma kana bautar tare da kaskantar da kai huma qutbani waɗannan su ne shika-shikai guda biyu waɗanda su suke ɗauke da ibada idan ɗaya goce to ibada za ta rushe ba sunanta ibada ba saura ka lokacin da ka zo kai alwala za ka yi sallah ka zama da a zuciyarka kana halarto wannan sallah abu ne da Allah yake so don haka kana yi don san Allah don san Allah kuma so na koli sannan kuma cikin sallah din ka kaskantar da kai da tadarru'i da khushu'i da khulu'i ga ubangiji ba kana yi kana jin wani girman kai ba kaje kamar kana yi wa Allah alfarma don haka kana jin kamar kayi wani abin da ubangiji zai more ka da shi a yi tare da jin ƙasƙanci kai ne har yanzu a ƙasa kuma kai ne mai morar abun kai ne mai amfana da abun to a lokacin yake ibada saboda haka ka ga sallar munafukai da kada za ta cika sharuɗan salloli watakila ma wani munafikin in ya so ya ga wato ya nuna munafikin sa tsirara zai iya yin sallar da tafi taka ma tafi ta limamin ka to amma kuma sallar ta shi duk a banza ubangiji ya tsine ma wannan wannan irin wannan sallah din fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un ubangiji ya tsine ma wannan sallah ga ta dai a zahirin ta sallah ce to amma kasance ta ba a yi ta dan Allah ba babu kamalul mahabbati lillah a cikin ta babu nihayatu zulli lillah a cikin ta sai ta zama ba ibada sai dole idan zaka ibada ya zama na kayi ta tare da halartu cewa ubangiji kake yi wa kuma kana matukar san Allah a cikin wannan ibadar da kake yi ba wai kawai ka ga takura maka akai ba ko wanda yake ganin sallah nan fa takura masa akai ba dan ta zama tilas ba fa shi fa da ba zai yi ba da yau za a ce an an aiko da wani annabi a ce an dauke sallah shi zai kowa farin ciki daman tana takura masa cikin harkokin ayyukansa da kasuwancinsa to za an dauke masa alhamdulillah to a gaskiya wannan hadari ne kwarai da gaske ko ka ji mai mutum yana cewa na yi sallah na huta wato wani abu ne akan ya yi sallah ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha sallar isha'i tana da nauyi akan munafiki saboda haka nauyi nauyi suke ji da wani abu ne suka dauka mai nauyi shi yasa da wuya ma ka a sun zo sallar isha'i to sai kai da ba munafikin ba ka je kai ma wani nauyi ne ka sauki to kaga nan an ya ba kusance su ba ka dan kwaikwaye su ba za ku ce ka zama munafiki ba amma dai kuma ka kwaikwaye su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idza hadabahu amrun fazi'a ila salah duk lokacin da wani al'amari ya masa kunci ya dame shi to sai ya zaɓi da zuwa sallah wato baya samun sa'a da yalwa da ainihin hararawa sai ya shiga sallah yana cewa a rahina bis salati ya bilal ya bilal ka sa mana hutu a cikin sallah wato ka kira sallah mu samu hutu wato shi a cikin sallah din yake samun hutu kai kuma sai ka gama ne kake hutawa to bawa ana so duk lokacin da yake abu ya je yana kan abu kuma saboda soyayya da yake da yake yi wa Allah yake yake abin nan ka ji wato san da kake yi so ne na koli ya fi san da masoyi yake yi wa zama da masoyinsa suna hira suna taɗi suna shewa suna nishaɗi ka wani abu ne da masoyi zai ji daɗinsa kuma ba zai so ya yanke ba ke ka je gurin budurwarka ana yi ra'ayi ba za ka so a ce dare ya yi dole ka tashi ba ka ce ga wani abu da zai rama ku ko al'ai ko a ce ai ana kiran ta a gida sai ka yi haƙuri sai ka ji ba ka so to ka je sanda kake yi wa ubangiji ya fi wannan ya yi nesa ba kusa ba babu kwatanci za ka iya haƙura da komai akan san Allah ko menene ko menene kake so idan san da kake yi masa ya ci karo da san da kake yi wa Allah to za ka bar wannan abu ko menene ne idan dukiya ne idan mulki ne idan mata ne ko ma menene ya zama da an ya kula Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min ma siwa ko menene ka fifita san Allah akan san shi to wannan shine gayatu hubbihi amma sau tari sai ka ga mutum yadda yake farar yake sha'awar wani abu na duniya baya yi wa Allah irin wannan soyayya Ba yau ka ga mutum yadda yake alkinta dukiyarsa da kula da ita da kiyaye ta da kai kawo akan tsara ta baya yi wa addinin sa haka babu ruwansa ko ya san addinin ko kai ya sani amma in wani business ya fito wanda ake samu shine a gaba gaba wajen sanin yaya makamar business din take saboda su shiga ciki su samu abin da ake samu amma yau da za a ce ga wani majalisi ana karantar da addini to sai ka gan ba ya da sha'awar wannan gurin in ma ya zo bacci zai ta gangaɗi amma a sa a kasuwa ba zai ba zai ta gangaɗi ba amma a wurin karatu sai ganshi yana ta gangaɗi har a zo a yi ikama ma sai an taɓa shi sai kana da alwala ce eh ai barcin bai zurfi ba wanda kuma watakila har mafarkin kasuwa yake a cikin barci sai a mafarka yana kasuwar lahira to kaga irin wannan shine abin da yanzu yake damu mu a zuciya muna fifita abin duniya akan abin lahira muna fifita kasuwar duniya akan ta lahira muna fifita guzurin duniya abinda za mu bar shi a nan duniya akan guzurin lahira da wannan yunafi kamal al-mahabba na amanu ashaddu hubban lillah wangiji ce wanda suka yi imani sun tsananin san Allah kama da komai haka ake bukatar sannan ya zama na tare da daga jin kaskanci lokacin da kake ibada idan ka haɗa ibadar ka da girman kai to wannan ibadar ka rushe ta ka ruguje mata wani ginshiki mai girma ka dinga ji kamar kana yi wa Allah wani abu ne na a zo a gani sai alhamdulillah mu dai maganar addini dai ai sai dai kuma gode wa Allah ai ba laifi ka dinga ba wani tukiya da wannan bayan Allah suna boye addinin su kai kana alfahari da shi kana nuna cewa kai fa a gaba gaba kake ko yanzu aka tashi kiyama kai ka shirya kaga irin wannan hadari ne shi ma kai bauta tare da jin kaskanci da ka dinga jin kai ba kowa ba ne a gaban ubangiji kuma abin da kake yi ba ka rena abin da kake yi ka ji cewa har yanzu ba ka yi abin da ya kamata a ce ka yi ba ka rinka rena wannan kana tuhumar zuciyarka kullum kana tuhumar kanka ka zama kana da annabcin lawama zuciyar da ta dinga zarginka har kullum kai ne gaziyawa ne kai baka wannan shi ne abin da abin da ya kamata kai idan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Anas yake cewa ruwayar Tirmidhi da Ahmad yake cewa na kiyaye duk majalisin da zamu zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai ya faɗa ka sama sai ya faɗa ka sau ɗari shi ya kiyaye duk majalisi sai na kirga sau ɗari annabi ya faɗa ka Allahumma firli me yasa yake neman gafara yana ganin shi bawa ne da har yanzu bai cika wato haƙƙin ubangijinsa da yake kanta, yana jin akwai wani abu na kasawa a ciki don haka ubangiji ka gafarta mu ka yi min rangwami ka yi min afuwa a cikin abin da na kasa yi sannan yana neman yana tuba zuwa ga Allah ya ubangiji na tuba na tuba ka yafe ni kai ne mai yawan gafara kai da mai kai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine sayyidul khalqi afdalun nasi ahabbul khalqi idan Allah babu wani dan adam da ubangiji babu wata halitta da ubangiji yayi da take da matsayi da sharaf da daukaka kamar ba aiki sallallahu alaihi amma duk da haka haka yana jin kansa shi mai gajiyawa ne to ina ga mu ya ku bayi dan ku ci ku bamu wanda kullum a cikin da muke tashi a cikin da ke yini cikin da ke kwana babu shakka mu ya kamata mu gujin haka lokacin da sai da abubakar ya nemi annabi sai sai koya masa addu'a a lokacin annabi ya koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran me yasa sai da abubakar sai Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran to yana daga cikin zalunci ka ji cewa ka biya haƙƙin ubangiji wannan zaluntar kanka ne saboda ka dan adam kullum a cikin tawaya yake yana buƙatar ubangiji madaukakin sarki ya gafarta masa ya yi masa rangwami ba ka haka ya kamata ka yi bauta tare da jin kaskanci ga ubangiji shi yasa dukkan wani wanda ya shiga wannan addini to kamata ya a nuna masa fa yanzu fa shi bawan Allah ne ta yadda Allah ya shi kada a bar shi ya rika jin kamar alfarma wa addini wannan magana ina nana ta ta saboda tana da muhimmanci musamman ga masu fita wa'azuzzukan maguzawa tana da muhimmanci kwarai da gaske a lokacin da wasu suka musulunta to a ci gaba da karantar da su sufa bayan Allah sai yadda Allah yake so da su haka za su yi shi ne ma'anar islam din al-islamu lillah to amma sai ya zama kamar ana nuna ma wasu sai ga wani lokaci kamar ana nuna musu sayensu su aka yi ko biyan su aka yi suka shiga musulunci din don haka koyaushe aka je jira suke a ce gashi za su a ce ungo har ba wani lokaci su rika barazana fa su fa za su gano za su gafa musulunci fa kwana biyu ba a kawo komai ba ke gaskiya fa mu fa mun ga abin naku ya fara sanyi saboda haka shi fa zai shi fa zai ridda wato kamar kai yayi wa alfarma kai da ka shigar da shi musulunci ya kara muku ya kara muku yawa ya kara wa barna dawaki to kaga bai dace a bar shi haka ba idan da farko ana lallashin sa ya karɓi musulunci din to a ci gaba da kuma koya masa fa musulunci ba abin da yake nufi saduda da saranda da miƙa wuya kai fa yanzu bawan Allah ne sai ka saurari mai Allah yake so kai ba wai mu kai wa alfarma ba ka mana yawa mu yawan ma alhamdulillah da zai gyaru wannan yawan gashi na ya zama gusa ka gusa iskai to ba ba buƙatar mu ta ƙara wa kanmu algusaiya wannan shara din da ta yawa yanzu a cikin musulunci ba mu fatan mu ba mu ƙara yawanta ta ciki ma mu muke so a gyara to kai da muka shigo da kai so muke ka shigo ta ta kofar da ya kamata ka shigo kuma ka zama mai taya mu cikin wannan gyaran ba kai ma ka zama mana sharar ba to yana da kyau irin wannan bawa ya ji shi bawa ne amma ka ga malami kullum kokari yake ya ga mai masa tambaya ko almajirinsa ko mai neman fatawa a gunsa kokari yake ga me yake so ya gaya masa idan ya ga yana son a haramta abin da ya haramta in ya ga ana son a halatta a yi sauki a halatta ya ga yana son a kafarta wasu ya kafarta, su yana son a musuluntar da wasu ya musuluntar da wasu saboda ka shi ne bukatar sa kai da kacin da fatawan nan wace iri kake so kamar tela ne da kawo masa yaji. wani irin yake kawai kake so a maka kuma a gwada yadin nan daidai da kai a maka kai a kai a maka yawa kai a maka kaɗan to zama malami fatawarsa haka take kamar tela ne saboda in an zo masa da fatawa wace iri kake so a yi maka gajeriya ko doguwa matsantsiya ko wacce ke dan faɗi faɗi to kaga wannan <laughs> kaga wannan bai so ya nuna wa wannan mai fatawar ba cewa shi bawan Allah Allah ya dukan Muhammadu Gaddani na Masar yake cewa shi manhajinsa manhajin ɗan sauƙi ne manhajin ɗan sako ne manhajin taifir ne na taifir amurin makluf fiddi amma shi ba da wannan manufar yake nufi ba manhaji ne na sako yake duk kullum da safe in ya jawo kan wayarsa ya buɗe layinsa domin masu fatawa sai akan bugo masa fatoyi daban-daban da ƙasashe daban-daban musamman kasashen turai ana masa tambayoyi iri iri da to lokacin da aka yi min tambaya wannan yi ce aka yi da shi ɗaya daga cikin mujalloli bayan ya karbi kyautar kin faisal kin eh, faisal award bayan ya karba a alif ɗari tara da tamanin da bakwai to shi ne aka yi hira da shi yake faɗar irin hidima da yake wa musulunci da gudunmawa da ya ba wa musulunci har ma ya samu irin wannan kyautar yake cewa daga cikin irin ayyukansa da safe yakan yi wannan ya buɗe kan wayarsa yakan jira fasahohi da ake yi masa da kasashe daban-daban musamman kasashen turai to idan mutum ya yi masa tambaya akan wani abu halaccinsa ko rashin halaccinsa yakan duba me ya dace da ƙasar sai ya kuma ya bincika a cikin التراث islami irin gado da aka bari na ilimin addini da littattafai sai ya samo wata magana da ta har tsauci ta fi kusa da mai fatawar sai ya ba shi fatawa da ita saboda haka idan da turai ne wata ko wani ya bugu yana tambaya a kan aure ba tare da waliyi ba ce to su kam suna yin wannan a daura aure ba maganar waliyi da ita wacce za a aura ubanta bai sani ba dangin ta ba sani ba babu rai wani wani tsayayye ila iyaka kawai da shi mijin da ita za su haɗu su je kawai a ɗaura masa aure shi in aka yi haka to sai bincika ya ga a cikin musulunci akwai mazhabar da ta halatta wannan in ya samu mazhabar abu hanifa sun ce babu komai sai ce to ba komai mun samu abin rijewa don haka in wasu suka bugo waya kuma daga koriya ta kudu suna fatawa a kan cin kare ke to ku bari a bincika a gani akwai inda aka halatta cin kare to kaga wannan ba nuna wa mutane yake yi su zama bayan Allah ba kamata ya gaya musu hukuncin Allah da ya tabbata alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai abin da su za su ji daɗi ba a musulunci an nemi idan da. ya musulunta uba bai musulunta ba sun raba gari ba sai biyayya da suke tsakanin ɗa da uba kawai ta rage amma da uban zai fito fagen daga ya ce zai yaƙi musulunci ɗan ya fito to ya halatta kashi kashe ɗan ya kashe uban musulunci ya yi wannan annabi ibrahim alaihi salam ya barranta daga daga babansa ubangiji ya gaya mana wannan makana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لعبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إلا إبراهيم لأواه حليم أواه حليم هذا ألا مدعوك سلكي يا جاي أمنا إبراهيم يا برنت لك بابنسا ضد إلي يد يكي سلسا saboda ya fahimci cewa makiyin Allah ne to kaga inda a ce shi musulunci kawai abin da yake so a hada a wato mutum da abin da yake so kawai to da bai kamata a ce da ya barranta daga uba ba tunda babu abin da mutum yake so irin iyayensa amma musulunci ya ce idan ya bayyana cewa mulki ne ga Allah to ka barranta da gare shi kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya yi da mahaifinsa to wannan shine zai nuna zullinka da kaskantar da kai naka ga ubangiji shi ne abinda ibnu taymiya yake gaya mana haka ita ibada take ta hada kamalul mahabba wa nihayatul mahabba ta kuma hada kamalul zulli wa nihayatul zulli yace fal hubbul khaliy an zulli wa zullu al an hubbi la yakunu ibada dukkanin san da babu kaskantar da kai a cikin sa ko kuma kaskantarwar da babu so a cikinta ba za ta zama ibada wa inna man ibadatu ma yajma'u kamal al-amrayn ibada ita ce abinda ya hada kamalar waɗannan abubuwa guda biyu wani haza kanat al-ibadatu la tasluhu illa lillah saboda haka ne ibada ta zan bata dace a yi ma wani ba sai Allah saboda babu wanda ya kamata a so so na ƙarshe na koli sai Allah babu wanda ya kamata a kaskanta gaba gare shi kaskanta ta koli sai Allah kaga a shi kenan shi kadai ne ya tantance abauta masa wahiya wa in kanat manfa'atuha lil 'abdi wallahu ghaniyun 'anil 'alamin fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha wa ridahu biha ibada duk da kasancewar amfanin ta ga bawaye ubangiji ganiyun anil alamina mawadaci ne ba ya da bukatar komai a ka. in takfuru antum wa man fil na jami'an fa inna allaha in za ku kafirce ku da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya duk kowa da kowa yake shi ya kafirce ya bar bauta wa Allah ubangiji ba zai tawaye da komai ba ba da abin da ubangiji zai tawaye da shi ba abin da zai cutar da ubangiji domin shi ke da kamalul ghina shi ke da wadata ta kamala wadata cikakkiya wadatar da babu tawaya a cikinta duk wata wadata ta wani mahaluki to wadata ce wa take tauyayya domin ba zai gushe ba mai bukatuwa ne zuwa ga wasu abubuwa daban-daban babu wanda yake da kamalul ghina sai ubangiji ba ya bukatar komai a gurinmu ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid ya ku mutane kuke da bukatuwa zuwa ga Allah ku ne talakawa a gurin Allah amma ubangiji mai cikakkiyar wadata ne yana da cikakkiyar wadata ba a yada bukatar komai kuma shi ne ake gode masa ake gode masa cikin ayyukansa da shari'arsa da maganganunsa da da da abin da ya hukunta ke masa godiya a kansu domin sun tattari hikima sun tattari maslaha ga bayansa don haka ibada ubangiji baya bukatar komai baya amfanuwa da komai a ciki ke to duk da kasancewar ibada amfaninta ga bawa ne ubangiji baya da bukatar ta fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha to ita ibada kuma tashi ce ta bangaren kasancewar yana santa ya kuma yarda da ita sai ta zama tashi kuma duk da ba ya da baya da wani amfani da zai mora daga jikinta daga wannan ibadar ba ma zaman cewar ta an yi ta ne bisa yana so ya yarda sai ta zama tashi wani haza kana Allah ashadda farahan bi tawbati al-abd min al-faqid li rahilatihi 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fi ard dawiyya mahlaka wa muhlika saboda haka ubangiji ya kasance yana farin ciki ko yana tsananin farin cikin bawansa ya tuba to lokacin da bawa zai tuba ubangiji yana farin ciki matuƙa matuƙar farin ciki haka ya tabbata a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo ta hanyar abdullahi dan mas'ud ya zo ta hanyar anas ibn malik ya zo ta hanyar an-nu'man ibn bashir ya zo ta hanyar abu huraira Allah ya kara musu yarda duk su rawaito wannan kissa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlika معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد من الم... بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده أود الواير فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيوا لدي تبشها كيكا وبنجدي أنا أنا نمفر الكيكي دتوبا باوانسا في يدا من ثم يقول يلا تفيها a cikin wata sahara ba gida gaba ba gida baya ba dan adam babu abinci babu abin sha a ƙasa ce sahara ce wacce take bacewa a cikin ta halaka ne ko mai halakarwa ko ita kanta halaka ce ma'ahura hilatuhu wannan bawan yana yana tare da abin hawansa abin hawan nan na dauke da abincinsa da abin sharsa a wata ruwayar wa ma yuslihu da duk abin da yake da bukata ya rayu da shi wannan dabbar na dauke da shi wato yana tafi da gidanka fanama fastaiqam ya zo gindin bishiya bayan ya gaji da tafiya sai ya kwanta dan yayi bacci ya huta yana farkawa ya bude ido sai bai ga wannan dabbar ba wacce take dauke da rayuwarsa gaba daya cinsa da shansa da duk abin da yake bukata a rayuwarsa yana kan dabbar sai ya bude ido ba shi ba dabba فطلبها حتى أدركها أدركه العطش يتفي نيمانتا يشيغا يفتا يشيغا يفتا har kishirwa ta riske shi ta kama shi sun makala da ya ga ishirwa ta tsananta gare shi ta ce bara in koma gurin da na baro in je can wannan gindin bishiya in kwanta har mutuwa ta so ta yaje fa wada ra'sahu ala sa'idihi li yamuta yaje yayi kulo da hannunsa yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi bacci ya kuma ɗauke shi fastai kaza yana buɗe ido sai ga raƙuman nan tashi tsaye a kansa da duk kayayyakin nan da ya rasa abincinsa abin shansa sa gaba daya ba abin da ya salwanta saboda tsananin farin ciki zai gode wa Allah sai ya kuskure ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka yana so ya ce kai ne ubangiji na ni ne bawanka a min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki ma har ya kuskure to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan misali ne ya bada wannan misali ne don ya nuna irin matukar farin ciki da bawa yake yi idan da ubangiji yake yi idan bawansa ya tuba yaya za ka suranta wannan bawan ko wannan mutumin da yake cikin sahara ya samu kansa a gabar mutuwa kawai jira yake lokaci ya yi mintuna su cika ya mutu kawai sai ya ga ubangiji a kubutar da shi ga kishi ga yunwa ga shi sahara ce da kawai babu maganar fita ga shi yana cikin wani yanayi babu wanda zai kawo agaji ko ɗauki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya rufe idan sai ya bude sai ya riga rakumin kai ka ɗauka kai ne wannan mutumin ya za ka shi ubangiji yana farin ciki idan bawansa ya tuba ya tafi zuwa ga aikin laifi zuwa ga aikin sako sai zuciyarsa ta faɗa faɗaku ya farka sai ya dawo zuwa ga Allah saboda haka kaga wannan shi ke nuna ubangiji wato mai tsananin tausayi ne ga bayansa ta yadda zai shar'anta maka ayyuka na ibada wanda za ka yi su kuma ba su ka ba sannan ya yi maka takayya da tafi karfin abin da ka yi duk da cewa shi ba zai amfani da abin ba shi bai amfani da abin ba amma kuma in ka yi zai yi farin ciki da abin sannan kuma ya sakanka maka da sakamakon da ya fi aikin da kai lillazina ahsanul husna wa ziyada sai wanda suka yi aiki na kwarai suna da sakamako mafi kyau ma'ana wanda ya fi aikin da suka yi kyau wa ziyada hamma da ƙari akan wannan mafi kyan da za su samu kaga babu shakka wannan yana nuna kamalar tausayin ubangiji ga halitta har ma ya yi farin ciki idan bawansa ya suma. da zai kwashi duniya ya azabtar da ita wanda zai cutar da shi wani abu ba zai cutar da shi ba amma kuma ya so ka ni'imtu da ni'imarsa ya sa ka cikin aljanna ka shiga cikin yardaddunsa babu shakka wannan kamala ce ta ubangiji kamalar rahamarsa da babu rahama da ta kai wannan faslaha wa sharahna fi ghairi hadha al-mawdi ibn tumiya yace wannan hadisi abubuwa daban-daban manya-manya suna da alaka da shi wanda muka yi sharhin su muka yi faɗaɗa su a wasu gurare da mutum wato ibnu taymiya yana da risalatu tauba wata risala da ya rubuta kawai saboda ya yi bayanin abin da ake cewa tuba da matsayin tuba da yadda bawa yake samun ɗaukaka wurin ubangiji da tuba wani ubangiji ya sanya hanyar shigarsa aljanna shine hanyar yayi sabo ya tuba wato sanan ubangiji zai jarrabe shi sai kuma ya tuba ya koma ga Allah shi yasa idu ibn jubair yake cewa a qad yudkhilu Allahu al-'abd al-jannata bi ma'siyatihi wa yudkhilu al abd an nar bi ta'atihi qad abune mai yiwa ubangiji ya shigar da bawa aljannarsa da saban zare ya shigar da bawa wuta da da'ad da yi ta yaya zai shiga wuta da sabansa idan ya yi sabu ya tuna cewa Allah maɗaukacin sarki shi ne mahalicinsa shi ya ni'imta shi da ni'imomi daban-daban babu shakka ya saba wa Allah babu shakka ya yi abin da bai dace ba wannan ta sa ya tuba ya dawo ya rufina wa Allah ya shiga bautar Allah ba ji ba gani ba sai tafi aljanna ba asalin abin da ya ja shi zuwa ga hanyar aljanna wannan saban da ya nufi ya gano cewa fa yayi ba daidai ba saboda haka ya shiga wato turbinsa fuskarsa a cikin ƙasa don ubangiji ya karɓe shi wani kuma zai yi da'a da'a ta shigar da shi wuta saboda zai yi girman kai ya dinga fariya har ya shigar da maganar riya a cikin da'ar tashi wannan ta sa ubangiji ya rushe da'ar ta ka gaba ya rushe da'ar ta ya sa shi wuta a dalilin wannan abin da yake kun san hadisin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yake ba mu labarin wani daga cikin banu isra'il wanda yake mashahuri da da'a da biyayya da ibada ga ubangiji yana wucewa ta gaban wani wanda shi kuma yana ta saban Allah sai ya riƙa rantsuwa wallahi la yaghfiru Allahu li fulan wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba kaga ko abinda na samu yana yi na same shi ba yana kaza kaza kaza ai wallahi Allah ba zai gafarta mu saboda haka shi a lokacin yana jin shi ne ibada don haka shi Allah zai gafarta masa amma wancan mai saban Allah shi ubangiji ba zai gafarta masa ubangiji ya wahayi zuwa ga annabin wannan lokaci من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت لفلان وأحضرت عملك ولين يكي غنسوا أكينا شو عوض ذا غافر تام وانا با شو نا غافر تام وانا كيكو منا روش أيتك وبيجي زي إيا روش أيتي وانا سوى لتألي ليكي على الله هاري أنا غنسوا وانا ليه بزي سامو غافر أبو جيزي سامو sannan ubangiji ya gafarta ma wancan ya jefa imani a zuciyarsa ya tuba ya daina abin da yake ya nemi gafara ubangiji ubangiji ya gafarta masa saboda haka tuba tana da girma kwarai da gaske ibnu taymiya ya rubuta salisu tauba domin yayi bayanin manyan manyan abubuwan da suke da ta'alluki da tuba zuwa ga Allah shi da anan yake yi mana ishara cewa ya yi bayanin abubuwa daban-daban da suke da alaka da wannan hadisi akwai tabbatar da sifatul farahi lillah ubangiji yana farin ciki farin ciki wanda ya dace da shi ya dace da kamalarsa ya dace da zatinsa ba dai ne ya kama da farin ciki mu ba domin ubangiji baya kama da sifarsa ba ta kama da sifar wani mahalukinsa amma kuma ba daidai ba ne mu kore wannan sifa daga ubangiji dan mu mun sifantu da wata sifa mai irin sunanta wato wata sifa da ake kira farin ciki sai mu kore wa ubangiji sifarsa ta farin ciki a'a za mu tabbatar masa da fara domin shi ya tabbatar wa da kansa wannan ibn taymiya yayi magana akan waɗannan a wasu gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa da wasu littattafan sa na aqida to shi ne yake ishara zuwa ga wannan ya ci gaba da cewa wa tawakkulu wa tawakkulu wal isti'anatu lil abd لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة الاستعانة كالدعاء والمسألة وكذا روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك ibn taymiya ya faɗi abin da yake na Allah ne ta abin da yake nashi ne shi yake banta da shi shi ne abin da ya shafi ibada wanda yake ibada ta ubangiji ce duk da cewa bawa shi ke amfanuwa da ita to amma wannan abin haƙƙin Allah ne na shi ne saboda shi yake son abin shi yi umarni da abin shi ya yarda da abin sauraka al'ibada lillah shi kuma bawa abin da yake nashi shi ne at-tawakkul wal isti'ana ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah a cikin aiwatar da wannan bauta din wannan shi ne shi kuma haƙƙin da yake na bangaren ta. wanda shi ne ibnu taymiya zai yi mana bayanin sa insha Allah a wannan gabar da kuma shafuffukan da za su zo nan gaba za mu bar wannan zuwa karatu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wanda yake cewa menene ake nufi da wannan karatun ahlus sunna bi ma'na al'am bid shi'a me yasa shi'a ba a sa ba a sa su ciki ba wato tambaya yake yi game da kalmar ahlus sunna da aka ce wani lokaci takan zo da faɗi ta faɗaɗa ta ɓangaren ma'anarta idan ana maganar shi'a duk wani wanda ba shi'a ba sai ya shiga ƙarƙashin wannan inuwa din ta ahlus sunna sai wannan sunan ya shafe shi matukar dai magana ake tsakanin wanda yake shi'a da wanda baya shi'a saboda haka al-mu'tazila su shiga al-khawarij su shiga al-murji'a su shiga duk dai wani wata firka ta shiga karkashin wannan sunan na ahlus sunna lokacin da ake maganar barna da bid'a da shirka ta shi'a a nan aka ce ahlus sunna abinda ake nufi da kalmar ahlus sunna yayin da ake bashi wannan ma'ana mai faɗi ana nufin dukkan wasu ko dukkan wani wanda ya yarda da khalifancin waɗannan halifofi guda hudu duk wanda ya yarda da khalifancin abubakar umar usman ali radiyallahu anhum wannan shi ake kira ahlus sunna da wannan ma'anar don haka duk kuma firar illan da sun yarda da khalifancin waɗannan duka in ban da shi'a su ne suka ware khalifofi guda uku uku na farko abubakar umar usman suka ce waɗannan kwace suka yi ba su cancanta ba wanda ya cancanta shi ne na ƙarshe din da haka shi kaɗai suka yarda da shi ba su yarda da sauran ba to shi yasa sai ba su shiga ƙarƙashin wannan kalma ta sunna ba na biya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin to su kuma gaba ɗaya ba su yarda ma da waɗannan khalifofi rashidun guda uku ba sai ya kasance ba su shiga cikin kalmar ahlus sunna ba to wannan shine dalilin da yasa ba a sa su ba kuma su ma ba sa so a sa su kai da kake cewa da yasa ba a sa su ba su ma fa ba sa so su ma ba ba su yadda ka ce da su ahlus sunna ba in ka ji sun kira wannan sunan zagin sa za su babu maganar cewa a sa su kai yanzu kana musu a kana musu barar a sa su to su fa ba sa su sai ka hakura kuma an so sa ba ba su shiga ba babu kofar da za ta yi musu daidai wannan ta ce tana da tsohon ciki a azumi amma har ya zo ya wuce bata ciyar ba kuma bata yi azumin ba to yanzu bayan ya wuce ciyarwar za ta yi ko kuma ramawa za ta yi abin da ya dace lokacin da ake azumi ba ki yi ba saboda ba za ki iya yi ba a dalilin ciki to sai ki ciyar a kowane yini ki ciyar da miskini ɗaya haka har azumin ya kare to sai ya zama na kin zo da abin da ake so to sai ya zama da kin yi wa kanki mu'amalar mara lafiya kin ɗauki kin a mara lafiya saboda haka ba ki yi azumi ba ba ciyar ba don shine ba zai yi azumi ba lokacin da yake rashin lafiya kuma ba zai ciyar ba abin da zai yi shine fa iddatu min ayyamin uka ya biya a wasu kwanakin daban don haka yanzu ke biya zaki saboda kin mu'amalanci kanki mu'amalar mara lafiya haka yanzu in kin haihu cikin tsarki to sai ki shirya marar biyan waɗannan kwanaki talatin da kika sha ko ashirin da tara mutumin da yake da dukiya wadda ta isa fitar mata da zakka sai ya fidda sai shekara ta dawo amma dukiyar ba ta ƙaru ba kuma ba ta ragu ba to zai sake fitar mata da zakka matukar dai ta kai nisabi to zakka ta hau kanta ba sharaɗi ba ne sai ta ƙaru wato kakka ga cewa tun da ka rage baɗi a bara to kana jiran Allah ya ƙara maka sannan kai ma ka tabbata to tun da bai ƙara maka komai ba to ba za ka tabbata ba. a'a dole ne ka fitar da zakka matuƙar ta kai misali idan kana da miliyan guda misali ko ce miliyan goma ka fitar da zakka wannan shekarar to sai wata shekarar abin ta zo sai ga shi tana da gefe a cikin miliyan goma na shekarar da ka fitar da ta wuce da ka fitar amma bai karu ba kuma wannan gibin bai cike ba sai ka sake yi wannan dukiyar gibin sai ka kuma ce fitarwa inda za a yi ta zama a haka miliyan goma ka za ta yi ta raguwa ne har sai ta dawo daidai da sabon zakka dubu ɗari biyu da nawa ne bana dubu ɗari biyu da ishirin da uku to dubu ɗari da ishirin da uku ɗari da ishirin da uku dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da da uku to ka haƙura da yankan da ɗari ɗaya da saba'in da yawa da ɗari ɗaya da saba'in da uku ko sau da ce dukiyar za ta dawo daidai haka in wata shekarar ta zo kuma wannan shi da lissafin sai ka kuma fitarwa sai ta zama kasa da haka ta da dubu ɗari biyu daidai to lokacin ne zuciya za ta samu lafiya shi yasa aka ce dukiyar maraya a yi mata kasuwanci da ita don kada zakka ta cinye ta wannan kuma ya ce a yi wa a yi nasiha ga masallacin unguwar limami ba a ba shi uzuri ko kaɗan duk yadda zai ɗan yi makara ko da miki ɗaya ne sai kawai a wuce a yi sallah shi ya koma mamu sai kuma ko da ko an hango shi ya taho matukar dai lokacin ya yi to kawai sai a tara sallah ana gani shi fa sai wani ya wuce gaba to gaskiya wannan babu mutunci a ciki in dai har kuna son wannan limami za ta mata ku bashi hanzari a musamman ma ɗan jinkirin da bai wuce 'yan mintuna kaɗan ba wato minti biyu biyar sai ku ɗan ɗaga masa ƙafa shi ke da haƙƙin limanci tun da shi ne limamin rafi sai idan an kula cewa jinkirin ya yi yawa ta yadda zai yiwu akwai wani uzuri babba da ya rike shi ko ma baya gari ko baya gida to a lokacin sai na'ibinsa in yana gurin ya shige in babu gurin in babu shi sai a samu wani wanda yake mai karatu a ta ake ce wuce gaba amma galibi in ka za haka tana faruwa to babu kyakkyawar alaƙa tsakanin mamun da liman irin mutum ne yana yi wa mutane limanci kuma ba sa san shi wanda kuma manzo Allah ya hana wannan yana cikin mutanen da ba a ɗaukaka sallar su ko ina sallar su ba ta zuwa ko ina mutumin da zai yi wa mutane limanci ba sa san shi saboda ka in har ya zama na ba ka san shi ya kula da cewa duk sun tsalle shi to ya janye kansa ya koma ma mun shi ma a samu wani wanda suke so a sashi a wannan shi ne hukuncin amma yana da kyau idan har liman an yadda an amince masa an zabe shi kada wasu su dinga karambani su rika kankan ba daga zarar ya yi jinkirin minti biyu uku kawai a ce to a waje a yi sallah a wuce a yi sallah waye ce ya sai ka ce shi kike wa alfarma da kike bin sallah ka san duk wanda yana daga cikin abubuwan da ya jawo mana matsala ko yake zama jawo mana matsala wato ma mu ya dauka alfarma yake wa limamin sa tunda har ya bi shi sallah don haka ran da suka bata sai sai na daina sallah a bayan ka <laughs> ka ga shi kake wa sallah Allah fa kake yi wa Allah kake wa sallah shi yasa zaka ga a imma manya manya malamai suna suna sallah a bayan a'immatul dawr duk da ba sa son aikin wannan shugaban amma tun da bai kafirta ba in ya wuce gaba za su bi shi sallah za su bi shi sallah shi yasa lokacin da aka yi wa sayyidina Usman kawaiya gidansa aka hana shi shiga aka hana shi fita aka hana kowa shiga gidansa da yana samu ya fita je sallah ya dawo ya yi wa mutane neman ya dawo kasancewa shine khalifa sai aka sa masa takuku baya samun damar fitan ma a wannan lokaci sai ya zama na ɗaya daga cikin 'yan tawaye shugaban 'yan tawaye shi yake limanci a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har ta sa wasu daga cikin sahabbai suka dan ji damuwa a cikin tabi'ai abin nan Ubaidullah ibn Ali ibn Qiyas ya ji damuwa game da yabi wannan wannan dan tawayen sallah wanda yake jiran lokaci ya kashe sayyidina Usman yake ganin an bi shi sallah shine sayyidina Usman yake cewa sallah ita ce mafi kyan abin da mutane ke aikatawa da in mutane sun kyautata cikin aikin su sai kyautata tare da su idan sun yi ba daidai ba sai ka kaura cewa barnar da suka ko abin da suka ba daidai ba Ba haka bai hana ki bin wannan dan tawayen sallah ba duk da cewa gashi dan tawayen ya zo ne da zimmar kashe shi ko ya sauka daga wannan shugabancin ya ba su kujerar amma wannan ba ta sa sai da usman ya ce ku kara sallah a bayan su ku bar musu masallacin ba saboda as-salatu min ah, ahsani ma yaf'aluhu an-nas فإن أحسنوا فأحسن معهم فإن أساءوا فاجتنب إساءتهم haka ya gaya mata wannan shine abin da ya kamata kada ka allaka sallaka da limamin da ke saboda da kuna shiri yanzu kun bata da ka daina sallah a bayansa matukar dai ka yarda da iliminsa da akidarsa da kuma cewa ya tsaya yana kyauta sallarsa to ba alaka tsakanin sallarsa da kai wanda kake bin sa menene hukuncin inshora a musulunci kuma ina son karin bayani akan wanda yake aiki a kamfanin inshora shi ma duk ɗaya ne da banki to kaga ya san ya san hukunci kenan magana ta karshe duk ɗaya ne da banki inshora wacce aka sani ta abin nan ta motoci ko jirage ko ta rayuwa ko ta lafiya don haramun ba su halatta ba malamai kusan ijma'i suka yi akan wannan in banda yan kaɗan da suka togace a yawancin malamai na wannan zamanin abin da suka yi fatawa da shi a kai kenan domin caca ce kibar ne ko ka ci ko a ci ko ka hau ko a hauka abinda ishowa ta ci kenan aklo amwalin nasi ne bil batil yau ka iya yi rijista a kamfanin inshora ta motar ka a yau a samu hadari da motar don haka dole ne su koya maka wata mota wacce take daidai da wacce ka rasa kaga a nan kai ka hausu kai ka cacar ta yi kuma kai kan abin da ɗin motar ka har ka gama har ka da motar nan babu abin da ya faru gare ka na haɗari kaga kuɗin da duk kake ba su a nan sun cinye kaga sun suka cinye cacar to duk abin da zaka shige shi in ma galimin au gharib ko dai ka ci riba ko kuma a ci riba a kanka wannan shi ake ciwo shaki shi ake ciwo kimar ba ka da tabbas kai ne za ka shigo kai ne ba za ka fadi har ka zama an zo ana yin ta rayuwa ka yi ta wasu shekaru in ka mutu a cikin wannan shekarun za a ba magadanka wasu kuɗaɗe da aka ittifaki a kansu in kuma baka mutu ba to an cinye kuɗin sai ka sake sabon zubi to kaga wannan ta yau ka je ka yi rijistar gobe Allah ka karɓi ranka ta yi kuma ubangiji ya kara maka tsawon rai har ka wuce wannan shekarun da ka kai rijista a kansu to kaga kuma an cinye kuɗin duk da ka saka a wannan shekaru in ka shekara talatin kana zuba kuɗin ya zama nasu kaga wannan shine timar shine akalo amwalin nasi bil batil da halatta a ce musulmi wannan ke sana'a sama kuma musulmi ya bada ya bada kansa a yi wannan amma lokacin da aka nemi inshora din saboda zalunci aka farlanta maka aka wajabta maka aka hana ka haƙƙin ka cewa sai ka kawo wannan to anan kana da uzuri da zai fitar da kai daga aikata haramun kamar yadda malamai suke cewa mutumin da aka rike masa haƙƙinsa aka ce sai ya bada rashuwa sai ya ba cin hanci don haka sai ya ba cin hanci aka bayar masa da haƙƙinsa ba yi da laifi don ya yi wannan haƙƙinsa ne yake neman karɓowa shi wancan da ya karɓi cin hancin shi ke da laifi amma haka kawai abin da ba haƙƙinka ba ko abin da ya saba wa tsari da ke ba za ka bada cin hanci don ka samu ka haihu. abin da yake <clears throat> ba hakkin ka baka same shi to kaga anan cin hanci ya zama haramun kai da ka bayar da shi da ya karba to wannan shine hukuncin inshora lokacin da aka zama an wajabta ta akwai sanda za a ce wajibi ne in kana da kamfani kaza kafin ai maka rijistar kamfanin nan a baka damar shigo da kayayyaki a baka damar tallata kayayyakin ka sai kai maka inshora kaza kaza to a wannan lokacin kaga an wajabta maka abinda da ba kai ka zaba ba haƙƙin ka ne ake so a hana ka ake sai kayi wani abu wanda yake akwai zalunci zaluntar ka za a ciki da shi kenan sai ka yi dan ka karɓi haƙƙin ka mafi girma ma zaluncin da aka yi maka kuma ba zai tafi a banza ba kuɗin da kake bayarwa din nan su masu inshorar suna karɓewa tabbata suna cin wuta ne balbal innal ladina yaquluna amwalahum yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nar saboda haka gurin da kuma wannan ita ce sana'a kaga ai bai kamata a ce kuma wani musulmi da shi ake wannan hada-hada ba shi ake karɓar kuɗin haram a kuɗin haram mutum ya buɗe gidan caca haka bai halatta ba ko a ce yana aiki a gidan caca duk bai halatta ba menene matsayin salon da mata suke yi to in wacce za ta yi gyaran gashin mace ce kamar su babu komai mace ta tsamsata kanta ta gyara kanta abinda aka hana shi ne ta hada gashinta da wani gashi yadda za a kasa tantance nata ba ta in budurwa ce ko wata abin da ta yi wa mutane albush ta yi musu tadilisi a zaci gashi ne har gadon baya a shaidun na ƙarya ne kaga wannan haramun ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matar da take kari da wacce ake kara mata malamai sun yi magana da tsawo akan wannan alwasila wal mustawsila wasu malaman sun yi togaciya ko kuma sun yi sharhi cewa alwasul wanda aka hana mace yi shine wanda zai zama gashin nata ya sadu da wancan har ba za a iya bambancewa ba wai ya kasance da kakalla laka san ba gashin ta bane na aro ne wannan kaga babu algushi a ciki akwai fa'ati mai fadi akan wannan ba haka idan salon din kawai gyara ne a sa mai yayi kalli yayi sheki yayi kyau wannan babu komai yayi san ido wannan ba wani abu tsafta tana da kyau gyara jiki yana da kyau daidai yake da kasai sai mai ka shafa don fatar ka sai laushi ba a bambanci wannan baya cikin at kalfin la gyara halittar ne da ubangiji ya maka da ka za a yi maka aski a dan gaggyara maka irin gyaran fuska din nan duk baya fita daga baya shiga cikin kalfin la wannan ta kalfin la ne haka idan mace ce ke yi babu komai amma idan namiji ne to wannan haramun ne saboda bai halarta namiji ya ke banta da wata mace da ba muharramarta ba ballantana kuma har ya taɓa wani ɓangare na jikinka ba bisa laruba ba